da wato cutarwa ba haka kawai mace take ita ta zaɓi ba za ta iya zama da kai ba tana ganin cewa in ta zauna da kai ba za ta maka adalci ba saboda kiyayya to sai a ce ta biya ka wani abu mala yace wal khulu'u sa'iqun wal ibtida'u fal ibtida'u billadhi tasha'u wal khulu'u bil lazimi fi sadaqi aw hamli naw'i iddati naw'in faqi وليس للأب إذا ما تلولت شيء وذا به القضاء في المدد والخلق بالإنفاق محدود الأجل بعد الرضاء بجوازه العمل وجاز قولا واحدا حيث التزم ذاك وإن مخالئ به حدم وللأب الترك من الصداق ووقه للذكر في الصلاة والخلق خلقي سائغ حللني سائغ ما ننسى جائز حللني waliftida'u da kuma fanta wato mace ta fanci kanta da wani abu yake faliktida'u shi kuma fanta mace ta fanci kanta billazi ta sha'u za ta iya yi da abin da ta ga dama Kulli ta miyar masa abin da ya kashe fanta kuma su daidaita ko ya kai ko kuma ya wuce ko ya kai ba ko kuma ya wuce ya halatta mace ta yi haka yace wal khul'u kuma ana yin khul'i bil lazim fi sadaqi da abun da yaji zinka na sadaqi iya abun da ka bayar a miyar maka da kayanka shine khul'i kenan aw hamlin ko kuma da daukan dawainiyan cikinka kai mata ciki kuma za ta fanshi kanta ita ce to yanzu maimakon dawainiyan cikin da za ka yi ba mun rabu ni zan ɗauki wannan dawainiyan shine maimakon abun da zan baka zuwa har a haifi cikin zuwa asibiti da cinta da shanta da wurin zama da sumbullar haihuwa din duka ta ɗauka a maimakon wato wani abu da za ta bayar a a sake ta au iddatin ko kuma dawainiyan idda abin da yake lizimta idan ka saki mace za ka bata wurin zama za ka bata abin da za ta ci ta sha idan saki ɗaya ne ko biyu sai ta ce to maimakon wannan ci da sha da wurin haya da da wurin zama ni zan biya kuɗin haya da ainihin ciyarwan maimakon abin da zan baka ka yi gudanar. ko kuma ya zama saki uku ne tana da wurin zama ba ta da ainihin ciyarwa sai da ce to za ta kama haya har zuwa ta gama ina maimakon wato kuɗin da za ta bari ya fanshe ta fanshi kanta au in infraqi ko kuma ciyar da 'ya'yansa yana da yaro wanda za ta tafi da shi ita to za ta ciyar da yaron maimakon kuɗin da za ta bari ta fanshi kanta wannan sai ne ko kuma wasu daga cikin hanyoyin da ake kul'i kul'i idan yana da suna guda biyu ko ka ce kulli ko ka ce fita an ƙara ma akwai albari'a albari'a shine kul'in da ake kafin a tare ka auri mace kafin ku tare sai ta ji ba za ta iya zama da kai ba ita ce tana buƙatan ta mayar maka abun da ka kashe domin a fasa wannan auren tun kafin a tare idan ka yarda da wannan ya zama bari'a kuma sunansa kul'i duk sunaye ne ko kuma ya zama kul'in shine ka bada abinda a baka abinda ka bayar ka rabu da ita bayan an tare shi kuma ko kuma alfidiya fidiya kuma shine idan ka kashe mata ɗari biyar ne dubu ɗari biyar sai ta ce zan baka dubu ɗari biyu ka sallame ni shi ana ce mata fidiya ko kuma zan baka miliyan ɗaya a ƙaddame ni an ninka masa abin da abin da ya kashe duka ya halatta da fidiya da kudin da bari'a in ga dama ka ce da sulhu kun sulhu nawa za ta baka ko ta baka kuɗin da za ka auri wata sai ka sake ta duk suna duk abu guda ɗaya ne sa kul'i gaba ɗaya kuma dukkaninsa wato ainihin ya halatta da kowane suna aka ambace shi to da ka ce sa ciyar da cikin da ka yi wa matarka yana iya zama a matsayin kuɗi shine ne tsawainiya na asibiti da ci da sha da take da sauransu da kuma wato ɗanka da za ta tafi da shi ko ta shayar da shi maimakon ka biya kuɗin shayarwa ya tsaya a matsayin kuɗi ko kuma ainihin ciyar da 'ya'yanka ƙanana wanda bai kamata a riba su da uwarsu ba ya musu sutura da ba su wurin zama duk ai wannan a maimakon wato ainihin inda za ta baka ta fanshi kanta ya kace kai da ka sallame ta sai ka wato ainihin sai ta tafi wanda ana ce masa karajul idda karaju al idda wato ka bada ta bada kuɗin haya na ainihin zama shine infaq wurin zama da ainihin za ta abun nan za ta dinga biyan kuɗin sai sayo da gobe sai a matsayin wannan fasa don ubangiji ta lati la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fidda su daga dakunan su idan kun sake su sai ta ce to ni na yadda ka sake ni zan je in kama haya zan bar maka ɗakin ka ka ƙara amarya ka yi aure zan dinga biyan kuɗin haya a maimakon kuɗin da zan baka in shi kaina sai ka ce ka yadda shi kenan yayi imam mali yace ma ra'aitu ahadan mimman yuqtada bihi yakrahu an tabtadi al-mar'atu bi akthara min sadaqiha dan wasu malamai sun ce ai ba za a yi sada ba za a yi kulli da sama da abun da aka ba ta na sadakin ta ba to sai imam mali ce, baya ba ce bai taba ganin wani mutum daga cikin malamai wanda ake koyi da shi da yake karhanta ko yake kin mace ta fanshi kanta da sama da abun da aka ba ta lokacin aurenta ma'ana ya halatta ba makaruhi ne, ya halatta in kaga dama ka ce ta baka jari ta baka miliyon biyar idan mai kuɗi ce sai kai auren dubu ɗari biyar kai jari da miliyan kudu da ɗari biyar ya halatta ba malamin da ya karhanta wannan tun da haka kawai take ba ta son ba kai ne kake ba ka son ta ba kuma ba cutar da ita ba cutar da ita take ba kuma ya kafa hujja da faɗin Allah ta'ala fala junaha ma fi mafsadati babu laifi idan mace ta fanshi kanta daga wajen miji ya ba wannan ta ba da wani abu mijin ya karba don ya rabu da ita babu laifi wato ba wato ba haramun shi mijin bai aikata haramun ba da ya karba ita ma bata aikata haramun ba da ta baya kuma da aka ce fi mafsadaddi cikin abin da ta fanshi kanta da shi wanda ya nuna ko da irin abu ne ko ya zama daidai da abin da ya kashe ko kasa da abin da ya kashe ko sama da sama da abin da ya kashe asalin kul'i shine hadisin da Imam Bukhari ya rawaito hadisi Abdullahi, bin Abbas yace matan Sabit bin Qais ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inna thabit ibn qais inna thabit ibn qais ma a'ibu alaihi fi khuluqin wala din walakinni akrahu al-kufra fi al-islam ta ce ya rasulullah mijina thabit ibn qais wala ni ban ga aibinsa ba a ɗabi'unsa ko a addininsa ba yana da riko da addini mutumin kirki ne bawan Allah ɗabi'unsa ko masu kyau ne sai dai ina tsoron na aikata kafurci alhalin ina cikin musulunci wato ba zan iya in na zauna da shi ba zan iya masa biyayya ba saboda ba na son sa ba na son sa ya zo a hadisi ba'ifi cewa ya sabi bin qais mutum ne mummuna don ta daga ido ta kalle shi ba ta son ta sake newa ce wallahi ba don tsoron Allah ba in ya shigo wuri na zan tofa masa kaki a fiskanta saboda muninsa shi yasa ta ji ba ta son ba to wannan shine hikima da shari'a take cewa idan mutum zai aure mace ya kalle shi ya kalle ta ita ma ta kalle shi ya kalle ta don ya gane canta da irin kyan da yake so ita ma ta kalle shi ya yi mata idan bai yi mata ba to kar a yi aure saboda in bayan an yi auren ko ba za a samu irin waɗannan irin waɗannan matsaloli ba amma akwai a rufo maka mata a kawo maka ita ba tare da ka kalle ta ba to kai za ka ɗauka wata balarabiya za a samu maka sai ka zo ka gaba sai ka zo ka gaba haka wani ko kuma haka kawai a ce aura mata wanke ba tare da ta kalle shi ba nan ma jiya za ka dinga cinawa a zuciyanta idan ya zo sai ta gaba a wani to kaga ya kamata ta gani in ta gan shi ya yi mata a haka Shi kenan ba matsala shi ma ya ganta idan ta yi masa a haka Shi kenan babu wani damuwa sai a yi aure yasa wani da ya zo ya nemi mata ya zai sa maza sama ya ce ai ya ga wata mata daga cikin ansarawa zai aure ta maza sama ya ce a nazarta ilaiha ka kalle ta ne sai ce a sai ce unzur ilaiha fa inna fi ayin an fari shi ka je ka kalle ta idon ansarawa ko wani abu ba tare ka gani yayi maka haka shi kenan wasu suka ce akwai dunduni sai idon ka yi ja ka baya gani sosai wasu suka ce a kananan ido ne da su da makamancin wani haka nan kai ma ita ma halatta ta kalle ka to sai manzo Allah sama sai da ya faɗi wannan maganan da ta faɗi wannan maganan sai manzo sama ya fahimci tana son ta rabu da mijinta ne ko alhalin babu wani hujja kawai ba ta son sa ne kawai ba ta da hujja sai manzo sama sai ya ce mata aturijina alaiha bi qatahu zaki ya mayar masa da gona sa da miki sadaki da ita sai ta ce za ka iya sai kira sabi bin qais ya zo sai ya ce ka mayar mata da gonan ta ka sake ta sake guda ɗaya kenan sai abin nan ka karbi gonanka kai ta bil da hajika ta ka fatallin hajika karbi gonanka daga wajen matan nan sadakin da ka mata sai ka sake ta saki daya shi kenan sai karbi wato ainihin wannan gona da ya mata sadaki to wannan shine hadisin bukhari ne cikin hadisi ko da haka sai zama shine wasu malamai suka ce shine farkon kulli a musulunci to kaga amma da samfur kenan kuma sadaddi to anan idan muka duba ta mayar da gonan ne da wasu malamai suka tsaya a nan cewa iya sadaki za a mayar iya sadaki ba za a kara ba wasu malamai suka ce ai ubangiji ta ala ce wala juna alaihi ma fi mafsadati wato babu laifi a gare su abun da ta fanci kanta da shi zakatun da babu laifi shikenan ko nawa ne kuma yanzu irin sadakin mu da muke yi ka ba da dubu talatin sadakin ko dubu ashirin a ɗaura maka aure da aka zo da baya ka ce iya sadaki za a miyar maka wannan kan ka karba ko ka bata a kanka lokaci ka bata a kanka lokaci ka karbi dubu ashirin ka sake ta ka sake ta fi sabili za ka wani ya fi maka don ba abin da dubu ashirin za ta maka ko katifa ba ta saya maka ba wanda za ka kwanta ta kwace kayanta amma in ka ce ba ni dubu ɗari biyar ko ba kai aure ba dai za ka sayi katifa da kujeru ka sa a dakin ka. da ɗan ka wanda za ka dinga kallo za ta kwace ta gaba ɗaya da tafi da to kaga ba maganar sadaki kawai ake ba maganar abinda kaga yayi maka ko abinda ka kashe gaba daya ko fiye da shi dan kaga dama ka rage idan abinda ka kashe yana da yawa to sanan yayin eh, abin nan eh, malamai sun yi sabani shin kul'i saki ne ko ba saki ba saki ne ko faski ne bata aure ne ko kuma saki ne wasu malamai suka ce saki ne wasu suka ce bata aure ne ke bambanci bambanci ne in mun ce saki ne dole ta yi idda da jini guda uku al'ada sau uku ta yi tsarki uku ko ta yi al'ada sau uku kafin ta gama idda kafin wani aure ta in ko mun ce faski ne bata aure ne kawai to zai zama na in ta yi jini guda ɗaya ya wadatar ba sai ta yi jini uku ba wanda suka ce saki ne suka ce ai maza sama ya gaya wa sabi bin qais iqbil hadiq iqbil alhadiqata wa talliqha tatliqata ka garbi gonan ka garbi gonan ka sake ta saki kaga an ambaci lafazin saki a wata riwaya ta bukhari wa amarahu bi talaqiha yau murte shi ya sake ka to kai ta lafazin saki ya zo tunda saki ya zo saki ne kenan qur'ani kuma ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru matan da aka sake za su zauna wato qur'i uku jini uku ko tsarki uku kafin su yi aure kuma an ce ya sake ta wato ainihin sakewa suka ce to saki ne kawai wanda kuma suka ce ba saki ba ne an dai bata auren ne dalilinsu shine hadisi ingantacce wanda ya tabbata wajen abu dawa da tirmizi hadisi ne haka ya ce matar Sabis bin qais ta fanshi kanta daga wajen mijinta فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها بحيضة ثم نسمع سيسن عدن في زما حيضة ne guda ɗaya. haila in ta yi al'ada sau ɗaya ta gama idda sai suka ce a ta wannan yana ba saki ba ne faski ne don idan saki ne za a koma qur'ani ne wal mutallaqatu itarabbasna bi salasa salasa qur to da haka wanda aka sake qur'i uku ne jini uku ne ko sarki sau uku ne qur'ani ya riga gama magana ko ma da ma kuma mace sai an sake ta ne kuma kai jini ne za ta yi biyuwa sai dai istibra'i wanda ba saki bane ko zina yi ko kuma an ba ta aure to anan da maza kuma ya ce ta yi al'akai iddanta da jini guda ɗaya wannan ya nuna cewa faski ne wannan shine zance da ya fi inganci duk da malamai da suka ce sakin ne su suka fi yawa amma tun da an ce ta yi idda da jini ɗaya to wannan magana ita ta fi inganci cewa kul'i ba saki ba ne faski ne kun gane bambancin in saki ne za ta yi idda jini uku idan kuma faski ne an bata auren ne za ta yi idda ɗaya wannan shine bambanci na farko ba za ta yi al'ada ɗaya bambanci na biyu kuma idan mun ce saki ne to inda ya sake ta saki biyu a yanzu ba dama ya dawo da ita sai ta me sai ta aure wani fa in ha fala hindu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu to da ka sai ta aure wani in kuma mun ce ba ta aure ne ba saki bane to idan da ya sake ta biyu sai ta kul'i sai kul'i ya karɓi wani abu ya sallame ta ko daga bayan sun sasanta zai iya sake dawo da yake sake auren ta koda bata aure wani ba dan ba sake bane faski ne ba a lissafa faki daga cikin daga cikin sake kaman ayi cikin aure ne wanda shari'a ta fata sai a ce an bata shi kai aure da sharadin babu sadaki sai ce auren cikin ne to ba a daukan sa a matsayin aure kenan ba za a ba za a ko wannan rabuwan a matsayin sake ba na fatan kun fahimta zancen da yafi in an ce kul'i faski ne faski ne an bata aure ne ba a lissafa shi a matsayin saki in da an yi biyu bai zama uku ba in ba taɓa yi ba kuma babu sarkin ko ɗaya sannan kuma za ta yi idda da jini guda ɗaya da nassin hadisi na haila sau ɗaya sai ya ce walaita abi idza matal talwalat shay'un wa za bihi al-qada'u fil mudad walaita abi uba bai da shay'un wani abu idza matal talwalat idan dan ya rasu wa za bihil qada'u wannan da shi ake alƙalanci ake hukunci cikin mutat a zamanan da suka shuɗe wato idan mace ta sharɗanta mijinta ya sake ta a matsayin zata wato riƙe ɗan za ta ciyar da ɗan ko za ta shayar da yaronsa jinjiri ko za ta dinga ciyar da shi da tufafi har lokacin da ya kai ya yi sana'a to shikenan tana cikin haka sai yaron ya rasu kafin a yaye shi ko kafin ya kai wancan lokacin to da ya rasu babu dama shi uban wato mijinta kenan wanda suka yi kulki ya zo ya ce to ai shekara ɗaya kika shayar da shi ya kai lokacin yaye ba ya rasu saboda haka sai mu yi lissafi nawa zaki mayar min shekara ɗaya da ya rage sai ce ai yaye kan ana iya yin sa koyaushe sannan kuma ba laifin ta bane mutuwa ne ta zo ba yin ta bane haka nan yaron yaron su kafin ya kai ƙarfinsa da zai yi sana'a amma ba zai ce a to muƙaddara shekara goma sha biyar ne zai ya kai ƙarfin da ya yi sana'a ko sha biyu yanzu kin ce da shi shekara biyu sai ki mayar mini ciyarwa na shekara goma a'a ai ba yin ta bane ko sannan ba a sanya adadin zuwa lokaci kaza ba kai kowane yaro da lokacin da yake wayo kuma kowane yaro da lokacin da ake yaye shi gwargwadon karfinsa gwargwadon wayonsa gwargwadon cin abincinsa sai a ce kawai shi kenan kaddara ta hauka kawai ba wani abun da abun nan abun da abun da za ta miyar wannan ko da wani malami ya ce za a miyar sai malami ya ce wa za bihi alqada'u wannan da shine ake alƙalanci fil mudad a zamanin da suka shige al mudad jam'u mudda kenan a zamanin da ya shige saboda haka alƙalai da shi za su yi hukunci shi za su yi hukunci shi ne ma'anar wannan magana sai ce wal khulqu bil infaqi mahdudul ajal ba raba'i bi da al amal wal khulqu khulqi shine mace ta fanshi kanta daga wajen miji don yi rubuta ita bil infaqi da tiyar da yaran mijin ko yaron mijin mahdudul ajal wanda aka sanya masa ajali zaka ciyar da shi zaki ciyar da shi shekara goma ki bar tufafi da ake renonsa shekara biyar a misali a ce ko shekara hudu ko shekara biyu zuwa wani lokaci an masa ajali to ba da yi amma bayan shayarwa wato ki shayar da shi in kin gama shayar da shi kuma za ki ɗauki ɗawainiyarsa zuwa shekara ɗaya ko biyu to ya halatta ko bai halatta ba wasu malayin suka ce bai halatta ba suka ce ya halatta amma ya ce bi hil amal da halaccinsa ake aiki mana ya halatta don ba dalilin da ya haramta ba dalilin da yaron idan kika gama shayar da yaron kuma za ki ɗauki ɗawainiyarsa zuwa shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar ko shida misali ko ya halatta bayan ta gama shayarwa sannan kuma za ta ɗauki ɗawainiyan yaron zuwa shekara kaza A riga an sanyawa wato wannan ɗawainiyan ɗawainiyan ajali to wannan yana da bambanci da wancan shi wancan muka ce idan yaron ya rasu shikenan ba abin da za ta mayar wanda ba masa ajali ba kenan shayarwa ne ko kuma lokaci da zai karfi ya kama sana'a wannan in ya rasu shi shikenan babu matsala babu abin da za a nema a wurinta to amma wannan da aka sanya masa ajali suka ce idan ya rasu za a ainihin maida za a maida gurgudun abin da ya rage ai yayi lissafi zuwa shekara biyu zaki ki ɗauki ɗawainiyarsa da tufafinsa da da abincinsu da sauransu sai a kiyasta nawa ne ya kamata a ce tsawainiyan tun da ya rasu kafin a ƙare ta ajalin da shekara biyu to nawa ne ya kamata wato ainihin da a ce yana raye za a ɗauki tsawainiyansa nawa kiman kuɗin da ya zama sai a ce dubu ɗari ko dubu ɗari biyu sai a ce tafi ɗauki dubu ɗari biyu ki bashi maimakon maimakon wannan idan ita ne kuma ta rasu wato ta riga yaron rasuwa to sai a ɗauka a cikin abun da ta bari gurgudun abun da za a rene shi zuwa wannan shekaru tunda riga an yi an yi masa ajali sai ya yace wajaza qawlan wahidan haythul tuzim zaka wa in un bihi ujib wajaza ya halatta qawlan wahidan magana ƙwaya ɗaya wato babu sabani haythul tuzim zaka idan an lizinci wannan wato sabani ya halatta ko bai halatta ba a yi a a abin nan a yi kansa ko a yi da gwargwadon abin da za a ciyar da yaro ko a ɗauki ɗawainiyansa zuwa shekara kaza wasu malayan sun ce bai halatta ba wasu sun ce ya halatta muka ce ya halatta shi ya firin rinjaye, da suka ce amma in har an riga an kulla wannan to babu saɓani a tsakanin malamai halal wato idan suka yi istifaki zai ciyar da za ta ciyar da yaro za ta ɗauɗa shekara biyu ko uku ko hudu to kuma malamai sun yadda cewa yanzu dole ne ta cika wannan alkawarin ba za a ce a lalata wannan istifakin da suka yi ba amma kafin a fara akwai sabon wato kaman bakance ne shi bakance kafin ka yi shi sai mu ce haramun ne ka yi shi ko makaruhi ne ka ɗauka Allah alkawarin in ya biya maka wata buƙatanka in Allah ya sa ka auri Zainabu za ka yi nafila raka'a ɗari ko kuma azumi wata ɗaya ko haramun ne ka yi wannan zance mafi inganci don za su ma ce inna ma yustakhraju min al marowaci shi ne yake yin wannan ko baka yi saka kauda kaddaran Allah ba in Allah bai kaddara maka abun ba to Allah yana buƙatar azumin ka ne ko sallolinka ko sadakanka ba kai zai amfana ba ko za ka rarraki Allah ne kenan in ka biya min bukata na zan maka kaza zan maka nafila ko zan maka aikin haji ko a san da sake wa shi sa malamai zance da fi inganci aka kai haramun ne kai da wasu sun halatta amma zan zan sama yake marowaci ne yake yin bakanci to amma in ka riga kai bakancin kuma fa duk malamai sun ittifaqi dole ka cika wannan alƙawari dole kai nafilan dole kai sadaka dole kai azumi to da ubangiji ta'ala yayi bi masu haka yake yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqima bayan Allah na gari suna cika bakancinsu manzon sama ya ce man nazara an yuti Allah falyutihi wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si wanda ya bakance zai yi alwashin zai yi wa Allah da'a to yayi wannan kuma yayi na sabon Allah ko kar yayi sabon Allah kar ya saba wa Allah shi ma ne an riga an shiga to an shiga kenan an shiga sai ya ce wa in mukhali'un bihi uli ko da ko shi wanda yayi kul'in an rasa ki! wato ko da matan da ta wato ɗauki alƙawarin za ta ɗauki ɗawaniyan yaron da sababin ciyarwan ta bar duniya to wannan abun da yana nan halal ne kuma za a ɗauka daga cikin abun da ta bari cikin dukiyar gado da aka bari a ɗauka a biya shi wannan mijin gurgudun abun da za a ɗauki ɗawaniyan yaron zuwa shekara biyu ko uku da suka yi itifaki ko da haka wannan ya yi kinan ma'anan dai wannan maganan shi kulli ana yin sa da ijara menene ijara shine wani aiki da mace za ta yi wa mijinta domin ta fanshi kanta kamar yadda sadaki ake yin sa da ijara yanzu mace ne zaka aure ta baka da kuɗin sadaki sai ka ce zaka nome mata gonanta ko zaka tona mata rijiya ko zaka yi mata wani gini ko wani aiki ko zaka mata dako domin ya zama shine maimakon sadaki ko ka kiwata mata dabbobin ta na shekara goma kamar yadda annabi Musa yi a maimakon sadaki ya halatta ya halatta to haka nan in ta zo fansan kanta kuma maimakon ta mai da sadakin da aka mata ko ta ba da wani dukiya ko abin da ta kashe ta mayar masa sai ta ce zan yi maka ɗawainiyan ƴaƴanka ko zan maka ɗawainiyan cikinka ko zan nome maka gonanka ko zan sauke maka simintinka tirela ɗaya duk abin da suka yi ittifaki a kai halatta sai ta yi wannan aikin tana yi shi kenan kasa ku kawai ko an sallame ta sun rabu to da aka yi halatta kenan kenan ba dole sai da ainihin wato wata dukiya ba ko da ijara ana iya wato ana ana ana iya yi amma in ta rasu in ta yaron ne ya rasu sai aka ce za ta biya ragowar shekarun da ya rage wanda aka yi ittifaki a kansa to fa ba rana ɗaya za ta biya ba za a biya shi ne mu mushaharatan ko mu munan daban wato wata duk wata sai a ce ki bada kaza duk wata ki bada kaza ba haka haka amma bara a tattara abun a ce lokaci ke ta biya ba kila ba ta da shi ma za ka sai a masa ajali abin nan a masa takafifi a rarraba shi amma in ita ne tare su kuma to babu wannan kawai tunda ta bar gado shi kenan ya zama kamar bashi kenan sai a biya kawai ta ce wa kullum man mata faƙar hallar duyuni duk wanda ya rasu to duk basu sukan sa lokacin biya yayi ko da a ce kuɗi ne za a zai biya bashi yanzu ya rasu to kawai lokacin biyan yayi ba sai an jira baɗi ba to a jira baɗi ba za a riba gado ba kenan kaga za a riba gado dole ya biya kuma bashi kafin a riba a riba gado haka shi ma wannan sai a zo a ɗauka a cikin wato ainihin dukiyanta sai ce walil abi tarkumi na sadaqi wa quhul dhikri fi sadaqi walil abi tarkumi min sadaqi uba ya halatta ya bar wani abu na sadaki wato ya yafe wani abu na sadaki ga yasta budurwa lokacin an kulla aure sadaki dubu ɗari aka kulla aure amma ba bayar ba sai ji tausayin angon saboda al'adan garin ana yin dubu ɗari ɗari sai ji tausayin angon yanzu za ka yi aure kamar a jos sai ka ji sadaki dubu ɗari dubu ɗari da hamsin ta san kowane gari da al'adansu sai dai su kuma kayan aure ba a tsanantawa amma irin mu kuma nan yola sai ka ji sadaki dubu a talatin dubu a shirin dubu hamsin amma wajen kaya kuma al'ada ta tsananta mana to sai ɗauki alkawarin sadakin nan dubu ɗari sai uban ya ga kai wannan miskini ne zai sha wahala bayan an kulla aure kafin a tare sai ce kai gaba da dubu hamsin kawai na rage maka dubu hamsin ya sa budurwa yana da daman ya haka ko ba da izinin ta ba amma ka gaban da bazawara kenan ko ita bazawara ita take mallakan abubuwanta yace aw wad'uhu ko kuma ya ke sadakin ma gaba daya lidikri ga budurwa fi talaqi a wajen sadaki a wajen saki budurwa ce aka sake ta kafin a tare da ita to ya halatta ce ya ke sadakin gaba daya da qur'ani ya ce rabi za a bata ba fani su ma farakku idan aka saki mace kafin a tare ba rabin sadaki aka bata ba rabin sadaki ake bata to Allah ta'ala sai ce illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi qudratun nikah sai dai matan sun yafe idan zawarori ne in ba zawara ce ta ce kani na yafe rabin ma ka je kawai na yafe maka gaba da ko kuma wanda kulla auren yake hannunsa ya yafe shine waje na miji shine miji ko kuma wanda kulla auren yake hannunsa ya yafe shine waliyi na yarinya wanda take budurwa wanda ba zawara ba wanda ba zawara ba saboda haka kenan idan budurwa ce sai mijin ya sake ta kafin ya tare da ita an ce ba da rabi to baban yana da daman ya ce na yafe rabin ma na yafe kawai don biye jiki uku da sun nika sai ce na yafe rabin in ya ga dama ya ce ka kawo rabin rabi na yafe biyan da ya ga dama amma dai rabi ne yake da shi tun da shi ne haƙƙinsa tun da ba wato ainihin ba a tare ba to kaga wannan mafhumin ya nuna idan an tare kuma bai da wannan dama budurwan ta riga ta tare ba ta ci take ki take ba to kaga anan qur'ani bai ce zai iya yafe mata ba zai iya yafewa ba zai iya yafe wa miji ba ko za ka anan sai ya biya sai dai in ita ne ta yafe kuma wani bangare na sadaki tana da dama kuma ita kuma ta yafe anan wa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a haka mata za ka iya kai wa mace sadaki dubu ɗari kana za ka bata da dubu goma goma bayan an tare in ta ji daɗin aure ta karɓi dubu goma ko ashirin sai ta ce kai na yafe maka sauran ma gaba ɗaya kuma ya yafu ya yafu ya halatta sai wasu suka ce ko sadakin duka mata ce ta yafe daga baya ya halatta amma dai ba a yin aure ba sadaki babu dama ta ce kai ni na bar na yafe ba sai ka min sadaki ba ka aure ni wannan ba ta da wannan damu amma bayan an yi auren kuma ba tana iya yafe wani bangare wasu mashin suka fi duka bayan an riga an tare tana iya tana tana iya yafe amma abin dai karɓi wani abu domin fita daga daga saɓani malai ta faslun wa yadda mutsala ko bi tafrihi wa bil kinaya fi ala sahihi wa yan ku zulwa sai wa min sakarani muhtaridun kal itqi wal aymani wa min maridin wa mata min al marad ma tafali zawjati lirsu muftarab ما لم يكن ما لم يكن بخلء أو تخيير أو مرض ليس من المحذور والخلف من متلك حبلا وباء ثالثها إلا إن الحبل الطبح ومالك ليس ومالك ليس له بملزم بمكره في الفيل أو في القتل يتي ويلزم الطلاق بالتفريج saki yana lizinta idan an faɗe shi ƙulo-ƙulo ƙulo-ƙulo kawai baka da wani uzuri kace na siki ki nan ta sako kawai wa bil kinayati da kuma kinaya shine wani lafazi wanda zai iya daukan ma'anan saki zai iya daukan wata ma'anan daban amma kainiyan saki to shi ma saki ya tabbata wannan da wannan alaf sahihi a bisa zance mafi inganci a bisa zance da fi inganci saki yana yana yana afkuwa da hanyoyi guda biyu hanyoyin uku ne malam bai kawo ɗaya ba duk da ɗayan yana iya shiga duka guda biyu hanya ta farko shi ne allafzu sarih lafazi bayyane ne wanda ba a iya ɗaukar wata ma'ana sai suke shi ne inda larabci ne a samu tsa'un da lamun da kafun kawai kamar ka ce an fi ɗalikun an fi an fi mitilakun tsallakuki tullufi ko tsallikuki duk yadda ka jujjuya ta in dai akwai saki na sake ki ke sake ya ne ina sakanki shi abun saki ne duk yanda gaba da an je kalmar saki ta fito to daga baba kai saka ce kai da wasa nake yi ba ko kuma ni ba da niyan saki na faɗa ba ina a ta ta riga ta ta saku ko da ka shi yasa suka ce at-talaqu sari'u shi ne ma la tadu fihi ila niyyati talaqi ba buƙatan wani niyya na saki ko ka ce to a sai ka kurda a zuciyanka ba buƙatan ma tambayanka da manzon sama ya riga ga magana yace salatun na jiddun wa na jiddun annika wa talaq wa raja ko ba guda ku inda gaske ka faɗa ma sun zama da gaske inda wasa ne nan ma da gaske ne ba a wasa a cikin su shine idan a aure kace ka aura wani yar ka ce ya karba shi kenan wala ba kai saka ce ka fasa ba sai in shine yace ya saki ka amma ba fasawa aure ya riga tabbata haka nan saki kace ka saki matarka bai da wasa a idan ka yi haka tana ta riga ta saku ko da ka ce da wasa kake Idan in zaka dawo da ita in saki na ɗaya ne ko na biyu amma wannan sakin yana nan haka na raja ka saki matan ka saki ɗaya ko na biyu sai ka ce na dawo da ke ke ta tattaro kayan da sai ka ce a da wasa nake ba sai a ce ina ba kai ta bai ba a fata ma saboda haka ta riga ta dawo sai dai ka sake wani sabon wato ka sake wani sabon saki to sannan akwai kinaya shine wa bil kinaya al kinaya jam'u kinaya Jirgin ne kinaya abin da ake nufi da kinaya shine koye wani abu ka faɗi wani lafazi wanda zai iya ɗaukan wata ma'ana daban ya faɗi kuma wata ma'anan wata ma'anan daban amma ga ma'anan da kake nufi saboda haka kinaya in ka yi ta da niyan saki to ya zama saki in ba da niyan saki ba ba saki bane shine ma ya hataju fihi ila niyyati sa abin da yake buƙatar niyan saki in ka ce matan ka tafi ban waje in da niyan saki ka faɗa kawai ta faɗa in ko a kana nufin tabar iya area inda kake nema saki bane to ba saki ba tafi gidanku tattara kayan ki kifar min gidana tattara ko da ka dauko kayan ta ka jefar mata da gadonta da katifan da kujerun da komai ka watsar mata a waje tattara kayan ki tafi gidanku sai ta tattara ta nemo mota ta tattara ta tafi ba ya zama saki sai inda niyan saki in ta koma gida ya je a tambaye ka kira ka ce to da kai haka me kake nufi tana nufin ka sake ta ne ko mene sai ta ba saki ba ne kawai na walakanta ta ne walakanci ne kawai na mata saboda ta mini dai eh, in ya sassauta ce na ladabtar da ita ne na mata horo ne ya ta to tana na matarsa kenan sai a yi musu sulhu sai ta tara matarsa ya koma da ita in kuma ya ce a ni ana na sake ta ne shi kenan ta saku ta riga ta saku kwari wanda dama ya fasa sakin kuma sai dai ya sake dawo da ita idan ya halatta a dawo da ita in saki na ɗaya ne ko na abin nan ko na biyu to haka duk wani lafazi wanda baya bayyana saki ƙoro-ƙoro kamar karki sake mini magana kauce ki ban waje duka duk yanda kai wannan ko ka kulle mata ƙofa ka hana ta shiga ka ce ba ki shiga gida nawa duka wannan sai inda niyan saki ne zai zama saki saboda al'umuru bi maqasidiha su al'amura ana musu hukunci da manufar ka mai kake nufi sai dai yin abu ya bayyana zahiri ne to ba za a nemi manufan ba a ba bai saki amma yana iya ɗaukan wata ma'anan ko kuma sai a tambaye ka me kake nufi niyan ka ne wannan yana yawan faruwa a aure kaji ana firgici tsakanin bangaren mata da bangaren miji ita tana cewa ya sake ta iyaye na cewa an yi saki shi ko yana cewa ba saki bane ga abin da ya faɗa ga abin da yake nufi sai a je wajen malamai a yi fatawa idan lafazin zai iya daukan ma'ana biyu wani yace ba saki bane kawai ba saki ba. da wannan shine kina kuma kina a kowane yare akwai shi akwai a larabci akwai a hausa akwai a fulatanci ka faɗi kalma wanda tana iya ɗaukan ma'ana guda biyu amma kai ɗayar kake nufi sai a tambaye ka wanne kake nufi yana daga cikin masail balagiyya akwai matsaloli na balaga wanda shi ma iya magana ne a cikin magana ya zama kana iya kinaya a abin nan a magananka shine ya zama lafazin ga abin da kake nufi da shi amma yana iya ɗaukan wata wato wata ma'anar daban shine lafzun utliqa wa urida lazimu ma'anahu lafazi ne aka faɗa amma ana nufin wata ma'anan daban ma jawaz iradati ma'anan a ya halatta kuma a yi nufin wata ma'anan daban za ka sai balarabe ya faɗi magana kai zahirinsa kana ganin kaza ne amma kuma ma'anansa kaza ne a ilmul bayan a ilimin balaga in kaje za ka ga wani amma kansa tana cewa dawilun najadi rafi'ul imadi kasirul ramadi idan ma shaka sai ban dan uwanta cewa shi mai dogon wuya ne sannan mai ɗaukakakken ginshiki ne sannan mai yawan toka ne idan lokacin hunturu ya yi da kike nufi mai yawan mai dogon wuya ba dogon wuyan ba ne take nufi tana nufin jarumi ne sadauki ne saboda dogon wuya yana nuna tsawon mutum wanda ka gaya dogon wuya to tsawo ne wanda ka gan shi dogon mutum kuma galibi karfa ne za ka same shi jarumi ne to ka ganin ta ɓoye maganar jarumta ne mai ɗaukakakken ginshiki tana nufin mai matsayi ne a cikin a cikin al'umma ta kamar dogon abu duk inda kake ba kana hango shi ba in abu yana sama duk mutum mai ɗaukaka ne duk inda wuce ana nuna shi yusharu ilaihi bil bana ta ce ga can wane yana wucewa ga can wane to alamar mai ɗaukaka ne kenan sannan mai yawan toka ne kasirun ramadi shi ma ta ɓoye ne ta rubin mai kyauta ne mai yawan toka dole aka ce yana da yawan toka to yana yawan kone itace kenan duk mai yawan kone itace yana yawan girki duk mai yawan girki yana yawan yin baki duk wanda yake yawan yin baki yana musu girki yana ba su abinci to mutum ne mai karamci mai kyauta ne ba sai an ce jawazin ba to kaga wannan salo ne na magana ku ne to man fi kaffihi minhum qanatun wa man fi kaffihi minhum khibab wanda yake rike da abokanin gabansa ne yake ga Yake wo yake sifanta yace waɗanda suke rike da mashi a tafin hannunsu daidai suke da waɗanda suka ɗaura lalle a tafin hannunsu a tafin hannunsu da yake nufi kenan ina nufin da mazansu da matansu duk ne ma'ana mazan ba jarumai ba ne namiji ba shi yake rike da abin nan mashi ba mace kuma me aka sani a tafin hannunta lalle idan ya kamanta matan mazan da matan cewa ah, ai wannan mazan su duk mata ne ma'ana ba jarumai ba ne kenan amma bai fito a fili ya faɗa ba wannan shi ake cewa wato ainihin abin nan kinaya kinaya sai malamai suka akwai zahira akwai kafiya akwai wanda yin an faɗa a al'ada yana nuna siki akwai wanda kuma yin an faɗa yana iya ɗaukan cikin ba saki zahira suka ce kamar musu ya ce wa matarsa an fi alayya haram ainihin kin haramta a gare ni to kaga yana nufin ya sake take kin haramta a gare ni ko kuma na rabu da ke na rabu da matarsa jama'a na rabu da matarsa ni fa na rabu da ke Yana nufin rabuwa na aure shikenan ya zama ne ya zama abu kamar a yanzu sai ni na sauwake miki na sawa ka ke mini ba haka mata suke cewa ba ni ka sawwake mini kawai ba za ka iya zama da ni ba don Allah bai take ka sake ni sai ka ce take ka ke ni in ba za ka iya zama da ni ba sai ke na sawwake miki to Allah yanzu zai iya dauka wani tawili ya ce wai ba yana nufin ni sake cewa kawai ya sake ta kawai ba cewa ina sake ki ba ga kinaya zahira ke amma kinaya khafiya ya shine irin misalin da muka yi kawai gidan gidanku ta kurce ki ban waje kar ki min magana da sauran irin irin waɗannan abubuwa ko kuma abin nan tafi gidan ubanki Kuma da ashar da zagi ya faɗa duk wannan sai in ya niyan saki ne kafin wato zai zama saki so sannan saki yana afkuwa kuma ta hanyar wakilci da rubutu wakilci da rubutu shine kai ka tura wani ka ce ka je ka sake min abin nan ka je ka sake min matata sai je ya sake masa matata ga ya wakilta shi ne gini ba ce masa fa in ya ce masa na sake matata to wannan da ake kabawa shine ya sake ba ce wannan amma wannan ta da shi zai kaje wajen wance ka ce abin da kaje wajen wance ka sake ka ka sake mini matata wance sai je ce na sake ki to sake yayi domin wakilci ne kaman ga naira ashirin siyo min abinci ga ɗari biyar siyo min abinci sai je so in ya je ba cewa zai yi wane ya ce ki ba shi abincin ɗari biyar ba ba ni abincin ɗari biyar zai ce kuma sai ya kawo kaga shine ya saya kenan haka nan ya je ya ce na sake ki ya wakilta shi ka je ka sake min matata sai ya je ya ce na sake ki ko saka ku ba sai ya ce wane mijinki ya sake ki ba don wannan labari yake ba rawayi wannan shi ya saki kenan ya ce ya yi saki kun gane wakilci duk malamai sun ijimai saki yana yiwa da wannan babanka kawai kinta ko yayanka ko kaninka ko abokinka ko ma wane ne haka nan kuma kitaba ka rubuta saki da hannunka shi ma ka ɗauki takarda ni wane wane na saki matata wane to saki ya yi kawai idan ka yanke hukunci ne kamar yadda jiya muka yi bayani har riga ka yi niyya ka yanke to ko ba ta ga takardan ba ko ba ka aika ta ba saki ya yi idan kuma ba ka gama yanke shawara ba ka dai rubuta takardar ne in ta ɓata maka rai za ka sake ta wannan kana iya yaka takardar ka ba amma mace ba ta gani ba in ta riga ta gani kuma ta tafi kawai ba dama ka ce a ni fa ba sakin ki ne ba ban gama yanke hukunci ba ina kamar ma ka ce na sake ki ne ba dama ka ce baka yanke hukunci ba haka idan ka rubuta ta riga ta rubuta wannan shine ake cewa abin nan at-talaqu bil kitaba at-talaqu bil kitaba domin akwai ka'ida fiqiya al-kitabatu hal khitabi al-kitabatu al khitabi rubutu kamar magana ne kamar ka inkari mutum da magana ne idan ka rubuta babu bambanci yace wa yanfuzul waqi'u min sakrani mukhtalidun kal isqi wal aymani wa yanfuzul waqi'u dukkan da ya afku min sakrani daga wurin mai maye wa yanfuzu yana zarkewa mukhtalidin wanda hankalinsa ya cuɗanya mutumin da ya sha abun maye ko ne irin abu ya sha abun maye sai hankalin sai fita a jikinsa to sai suka ce sakinsa yana afkuwa kali ita ce kamar ma in ya yanta bawa bawan ya yanta wal aimani da kuma rantsi rantsi da yi ya ce billahi la ilaha illa huwa zan yi kaza to dole yi in ba haka ba ka fara ta kama shi ko da yana cikin maye ne to amma wannan matsalan tana da tafsiri kuma akwai sabani a cikin tafsirin shine su malikiya ko kuma bari mu yi tahriru mahallin niza duk malamai sun yi ijima'i cewa in abu na halal ya sha ya yi maye in ya saki mata ta ta saku ba in ya yanta ba wansa bai yantu ba in ya rantsuwa rantsuwan ta kama shi ba kamar ya sha fura sai yi maye ko ni magani da likita ya siffanta masa sai ya sha shi na halal yadda aka ce ya sha bai yi overdose ba maganin mura ne ya cokali biyu ko cokali ɗaya da aka ce ya sha shi ya sha sai kuma ya yi maye saboda shi hankalinsa bai da ƙarfi irin na sauran mutane sai ya saki matansa to wannan ba ta saku ba amma kaga ya da kwalban gaba ɗaya sha da gangan ya san zai yi maye to kaga wannan haramun ne kuma akwai sabani in abu na halal ne in malamai sun yi ittifaqi in ya fita hayyacin ta yace ya sake matarsa matarsa bata sako to idan kuma abu na haramun ne sha shine malikiya suka ce matarsa ta sako ko na haramun ne kamar ya sha giya kamar ya sha wiwi ko solution ko wani abu dai haka wanda da gangan ake shan sa yi maye sai suka ce to wannan fa an ce ma matarsa bata sako ba an ta masa ginjini ko da haka kawai ta tafi kawai suka ce ta tafi wasu malayan kuwa suka ce a'a ba ta tafi ba ba ta tafi ba me yasa ba ta tafi ba ai bai ma san ya tafi mata ba saboda lokacin ba a cikin hayyacinsa hankalinsa ya cakuɗa mukhtalifun ne hankalinsa ya riga ya cakuɗa saboda haka idan baya cikin hayyacinsa kwata-kwata kamar mahaukaci ne ko mutum ne baya baya mahaukaci ya ce ya saki matarsa ta gaba ta saku ba don bai san ma ya sake ta ba sai an gaya masa in ya farfado ne a gaya masa to haka ne shi ma wannan suka ce kawai idan ko da haramun ya sha matarsa ta saku ba ta saku ba me dalili saboda hadisin ibnu maja ingantaccen hadisi mazala ta kuma yace la talaka fi iqlati babu saki a lokacin da mutum bai san yayi saki ba kwakwalwansa ta kulle bai san cewa yayi ba to in yayi babu saki to wasu malamai sai suka fassara shi da fushi mai tsanani fushi mai tsanani wanda baka san ma kai sakin ba to sakin baka yi ba sakin bai yi ba sakin bai yi ba shi yasa wasu an yi sabani ne yawa mutum ya saki fa tana cikin to yana cikin fushi ta saku ko bai saku ba fushi mai tsanani wanne ya ce ta saku wanne ya ce ba ta saku mun faɗa cewa in fushin ɗan kaɗan ne ka wannan dama kun baka bi kai tinka ba ai ka san me kai to shi ne shekul islam ibn al-qayyim ba ibn taymiya ba ibn al-qayyim sai littafi satul lahani fi talaqil ghadban taimakawa wanda ya shiga damuwa dangane da matsalan sakin wanda ya fushi in ka shiga damuwa akan matsalan baka gane hukuncin ba maganganun malamai sun rikita maka kwakwalwa to ka zo zan taimake ka ka zo ka karanta littafin nan don ka fita daga wannan matsalan sai rin jariya cewa ta sako kawai in dai fushin mai tsanani ne wanda bai ma san yayi sakin ba amma in fushin mai sauki ne ya sake ta ya san ya sake ta kada ba a sakin sai yi fushi zalibi to da haka ta sako ko da hadisin la talaka fi ikla to amma malikiya da suka ce me ma kaga me maye da me fushi ai me maye ma ya ci me fushi fita daga hayyacin sa ko idan wanda yake cikin tsananin fushi bai san yayi saki ba in yayi saki bai san yayi ba aka ce sakin sa bai ba to ina ga wanda yake cikin maye kuma kaga shi ma bai san abin da yi ba kuma malikiya ce suka fassara wannan hadisin da tilastawa abu dawud ya fassara shi da shiddatul ghadab tsananin fushi shi ruwa to hadisi ya to hadisin shi ma ya to hadisi sai shi ya kara da la talaka wala ataka min gilatin ba min iklatin ba ya kara babu yanci babu saki a lokacin da mutum da ya san me yake yi ba da gilatin da galatin duk dai ne to ana cewa galaka ko a galaka ko kandaka duk ma'anar sa ne kaman abu a rufe abu ne kawai to sai suka fassara shi da da abin mali, malikiya suka fassara shi kamar imam mali da cewa ana nufin tilastawa in an tilasta mutum to sakin sa bai yi ba shi bai fassara shi da tsananin fushi ballanta na mai maye ya shigo ya shigo a ciki ba don magance mafi inganci da mai mayin da mai tsananin fushin da bai san da yayi ba wannan dukkanin su matan su ba su kuma in sun sake tsawon mayin abun halal ya sha ko abun haramun ai akwai hanyar da za a masa hukunci ba dole sai an rizinta masa rabuwa da matansa ba ko akwai bulala arba'in ai ko bulala tamanin ko a daina mu'amala da shi a daina abin nan hudda da shi ko da kusa iya nemi alfuma a ƙi masa abubuwa da yawa ko matar ta ce ba ta son sa ta je kotu ta ce eh ta ce ni ba ran zauna da wanda yake shaye shaye ba kuma wannan hujja ne mai karfi da alkali zai raba wannan auren idan ya ƙi ya daina ko alamun ba zai taba dainawa ba sai alkali ya sake masa matansa kun ga babu wani matsala a cikin a cikin wannan kin sai ce wa min maridin wa mata minal marad ma taqaliz zawjati lirsu muftara wa min maridin haka nan saki yana afkuwa daga marar lafiya mutumin da bai da lafiya sai ya saki matarsa amma rashin lafiya mai tsanani wanda ake tsammanin zai rasu to sakin yayi ba wannan duk malamai sun fashi akan wannan rashin lafiya da ka za ka mutu a lokacin ma matar da ke taimake ka ba abin da ka iya mata sai ka sake ta sakin yayi sakin yayi amma wa mata minal marad mata wa mata mata duk lokacin da ya rasu wa minal marad daga wannan rashin lafiyan da ya sake matar sakin hadis zaujati lirsu muftara to mata fa tana da gado wanda aka farlanta mata za ba ta rubu ta ko wanita. mutum ne yana yana kokarin mutuwa rashin lafiyan nan ya tabbata ko kuma mafi rinjayen zaton sa dai a kashi 70 ko 80 cikin 100 bai zai tashi ba kawai sai ya sake matarsa sai ce ya sakin yayi amma muna tuhuman ka ka saki ta don ka ta gado to za ta ci gado ke ta ci gado to za ka za a masa mu'amala bi kaidi qasdi yu'amalu bi kaidi qasdi za masa mu'amala da kishiyan abun da yake nufi kamar mutumin da ya kashi. babansa ne don ya gada ya kashe babansa da gangan sai a ce to ana tuhuman ka ka kashe shi ne don kai gado ba za ka yi gado ba man istajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmani kai gaggawan abu kafin ya zo sai a maka hukuma bara a baka wannan abu to da ka sai ce za ta yi gado za ta yi gado gadon da Allah ya farzanta mata in akwai ɗa a kasa takwas a ta kashi ɗaya in babu ɗa kuma a kasa hudu a ta kashi ɗaya kuma Sawa'un kafin ya rasu ta gama idda ko bata gama ba ko da ta gama idda kafin ya rasu tana da gado kai ko ta auri wani mijin daban za ta gaje shi ai yayi ne domin kar ta gada ko to tana gidan mijinta kuma in ya mutu sai ta gado kuma ta gaji wannan mijin shi ma an yi rasu kai da za ta auri wani mijin shi ya mutu ta gaje shi ta sake auren wani ya mutu ta gaje shi daga baya ya mutu za ta gaje shi shi din ma ta ko mata ɗari ta maza ɗari ta aura suka mutu ta gaje su ta gaji wannan mutum in ya mutu matuƙar bai tashi daga wannan rashin lafiyan ba da akwai tuhuma a cikin a cikin al'amarin sa da haka da gangan ne ya sake ta domin kada ta shiga gado kama akwai sharadi yace malam yakun bi khulqi naw tahayyiri aw maradin laysa min al mahbub malam yakun matikan sakin bai kasance wa bi in da Kul'i ne idan Kul'i ne kaga ita ta nema ko ita ne ta nema ni ka abin nan ka sallame ni zan baka dubu ɗari biyar a to wannan ka ai ba tuhuma a ciki sai ce kawo ki tafi sai yi jinya da kuɗi ko zan rike gidana da kuɗi shi sai ta kawo shi na wannan ba dama ta gaje shi ko ya mutu a wani rashin lahiya don ita ta zaɓi ta rabu da shi au ta khairi ko kuma zaɓi aka ba shi zaɓi aka ba ta afuwa sai ga kamar ta shiga dama ce to wancan in kina so ki ci gaba da zama haka ni dai kin ga laluran da Allah ya jarabe ni da shi in kuma ba kya so zan sallame ki sai ta ce ka sallame ni sai aka sallame ta to yanzu in ya mutu ba ta da gado ba ta ba ta da wannan gado wani ya taɓa faruwa haka min fatawa yana da mata guda uku rashin lafiya kici a kici newa kuma alaman dai ba iya komai sai abin da aka masa shikenan ita karamar sai ta ce ita kan ba za ta iya hakuri ba ya sallame ta shikenan sai aka sallame ta daga ba sai ya rasu aka ce akwai ta ta gado ko ba za ta yi wani ce ba za ta yi ba a ita ta sallame kanta ai da shi ne fushi ya sake ta da shi kenan in yara su sai ta yi sai gado ko mutum ne mawadaci kaga ta farar kenan ko kuma ba ta zaren bayan. yau ta farar kawai au marabin ko kuma rashin lafiya ne laisa min al-mahduri baya daga cikin abun da ake tsoron mutuwa ba marabun ne makofin ba rashin lafiya ne irin kamar dan ciwon yatsa haka kaga ba tamanin mutum zai mutu wani dan ciwon kai haka karami ko kuma a irin mura ko tari shi sai ya sake ta wannan fa in ya rasu a wannan rashin lafiyan ba za a ce za ta gado ba sai dai idan ba ta gama idda ba bayan ta gama idda shi kenan me yasa saboda babu tuhuma a nan ai babu tuhuma ba a kwance ki akan gadon asibiti ba ba rai a hannun Allah ba kamar yadda bawo yake faɗa amma koya ma dai rai dama a hannun Allah yake amma ba wace yace rai a ina nan rai a hannun Allah ma'anar su kenan ya kusa mutuwa to ba irin wannan bane to da haka anan babu babu wani tuhuma idan ya sake ta ba za a ce wato ya abun nan ba ba za a ce za ta yi gado ba in ta gama ta. to kenan shari'i zama ba ita ta zaɓi rashin lafiya ba kuma rashin lafiya ya zama mai tsanani wanda an kusan rasuwa ana kamanin rasuwa nan in ya sake ta da zaɓin sa shi sai a ce ya kore ta ne don kar ta ci gado kuma za ta ci ko da bayan ta gama idda ko ta yi aure sai ce wal kulfu fi mutallaqin hazlan wa ba salisuha illa inil hazut ba, wal kulfu akwai sabani fi mutallaqin da wacce aka sake hazalan da wasa, wa da ya bayyana salis wa zance na uku illa izal hazzuta ba idan in wasan ya bayyana wato mangano guda uku ne kenan ko da yake magana ta uku ya koye magana nawa guda biyu kenan akwai sabani ga wanda ya saki matarsa da wasa wasu suka ce ta saku wasu suka ce ba ta saku ba wasu kuma suka ce a'a idan har wasan ya bayyana an tabbatar wasa ne baya daukan wata ma'ana suka ce to sa abun nan ta saku ba amma zance mafi inganci ta saku saboda hadisin da na karanta da azun tafiya salatun jidduhunna jiddun wa jiddun manzo Allah sama ya ga yayin yake hukunci in kai saki ko da wasa ne ko wasan ya bayyana ba a wasa a saki shi sa zo a wata riwayan ma salatatun la yul'abu fiya ba guda uku ba a wasa a cikin su ya ka faɗi saki da komai da da aure kai kenan babu maganan wasa a ciki ko ya bayyana wasa kake yi to nan ba muhallin wasan ba ne matar ka ta kafu da nasin hadisi kuma hadisi ingantacce Sun ce cewa wasu malaman sun ce ba ta saku ba duk da sun ce in abun ya bayyana wasa ne ba ta saku ba ta shi shine zancen da yafi yafi inganci sai ce wa malikul laysa lahu bi mulzimi bi mukrahin fil fili aw fil qasam wa malikun imam malik laysa lahu bi mulzimi ba lizin ta wanda ya saki matarsa ko kuma ba lizin ta saki wato lil mukrahin ga wanda aka tilasta fil fili wajen aikata sakin aw fil ko wajen rantsuwa wato aka zo aka cire takobi aka ce in baka saki ka ba za a sare wuyanka kuma ka tabbata mutumin nan zai sare wuyanka sai ka ce ka sake ta ko bata saku ba kace bata saku ko kuma in aka da bindiga in baka sake ta ba zai kashe ka shikenan ko wuka ko makamancin wani kuma ka san zai iya wannan abun sai ka sake ta da shi kenan mata sako ba bayan da za a yi ka kare kanka kai ko da itace da in ka tabbatar zai ma kwaf ɗaya kuma zai iya yi sai ka ce ka sake ta to ba ta kace kawai ka sake ta ko ba ta sako ba amma in za ka iya kare kanka kana da sanda shi kuma yana riƙe da wuka daga nesa za ka iya buge shi to kar ka sake matarka in yayyo kanka da da wuka kawai ka ɗauke shi da sanda ko makamancin wannan ko za ka iya harbe shi da kafa akwai wayo da za ka yi dai ka kukuta to in kana da wannan daman sai ka saki matar ka sauka ka an ba tilasta maka ba ko kuma a daure ka a hana ka abinci a ce ba za a baka abinci ba sai ka saki matar ka ka tabbatar za ka mutu ko za ka halaka ko ta gabar ka za ta za ta salwanta sai ka ce ka saki matar ka ka to ba ta saku ba duk a tilasta maka ne ko aka sa ka kai rantsuwa shine kasam ka ce billahi la ilaha illa Allah in ne kaza mata ta ta saku sai kai abu ba tilasta maka aka yi cewa dole sai kai haka sai kai abun matarka ka bata saku ba ko ba zan yi kaza ba karanci ko in ne kaza mata ta ta saku in ne shiga gidan wane mata ta ta saku aka tilasta maka aka kama ka da karfi aka je aka tusa ka a cikin gidan ko aka jefa ka ta bayan ka katanga to matar ka bata saku ba wannan an tilasta maka ne duk wannan dalili akan sa hadisin manzala sallallahu alaihi wa sallam inda take hadisi ibnu majah ita inna allaha wa ba ummati al khata' wan nisyana wa ma tuklihu alaihi Allah ya sauke wa al'umma ta ya ɗauke musu laifi dangane da abin da suka yi akan kuskure wala ba zai kama su akan kuskure ba kuma ya ɗauke musu mantuwa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana in kuskure ne ba za a kama ka ba haka nan kuma idan wato ainihin tilasta maka akai aka tilasta maka sai kai abu sai kai abu to kuma ko kai Allah ba zai kama ka da laifin ba sai an tilasta maka ka saki matarka matarka bata ba ta ainihin sa ba sai dai idan ba a ci gasawan ba ne wannan shi ne a nan za mu tsaya insha Allah za mu ci gaba da babin jibi in Allah ya da wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh